بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الجمعة شابي وتر رمضان ألف ريبود لتلاتين دبقوي هجرية يوم قوم شاء watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a wannan masallaci number 36 bonny street a garin port harcourt jihar rivers state mun haɗu domin ci gaba da tafsirin da muka saba yi a yammacin kowace rana a wannan wata na ramadan wanda muna shin ayar cikin suratul a'raf da mun kasa su darasi darasi yanzu muna aya ta arba'in da biyar da shida da bakwai in allah yadda yau za mu shiga aya ta arba'in da takwas amma kafin nan za mu ɗan ƙara karanto ayoyin baya domin harkare abin da ya saura wa hada a a'raf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأحراف رجالا يحرمونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون نعم darasi na goma sha shida tattaunawa tsakanin 'yan wuta da 'yan tozalla a rafi wanda jiya muka yi bayanin su yadda za a tsaye da su a wani waje tsakanin wuta da aljanna domin a jarrabe su daga baya kuma sai a shigar da su aljanna wana da ashabul a'rafi rijali su waɗannan da suke cikin tufan larabi sai su kirawo su mazaje ai min ahlin nar cikin yan wuta ya na za su san su ana su yan tozan larabi din wa'annan mutanen da za su kira 'yan wuta sun gane su bisimahu ta hanyar kamanninsu na baƙa fuska alu sai su ce su 'yan tozon larabin su ne za su yi magana sai su ce ma aka na akun jam'u ya ku 'yan wuta da kuke duniya kuke ganin kuna da yawa yanzu me yawan ku ya tsina namu ba abin da tsina yawan ku ya tsina namu wa ma kuntum tastakbiruna da kuma irin girman kan da kuke yi a duniya kuka tafi imani bai amfana muku komai ba kun gani ashe kenan cika bakin banza da rufi kuke yi kuma ga shi karshe kun shiga wuta a haƙula illazina aqsamtum ku kalli yan aljanna ku gani ba wa'annan dai wa'anda kuke tarantsuwa sanda ake duniya cewa la yanaluhumullahu da rahmatin cewa Allah ba zai saukar da rahamarsa gare su ba su ne ba kuke cewa su za su shiga aljanna ba gashi kuma sun shiga aljanna ko kuma gashi kun kuke a cikin wuta da ƙarshe sai Allah ce udkhulul jannata to ku yan tozan larafi makomar ku shine ku shiga aljanna la khawfun alaikum babu tsoro a tare da ku al khawf shine fargabar abin da zai faru a gaba to daga yanzu kun daina ko dan da idza suifat absarum tilqa ashabin nari za su tsorata ce rabbana la taj'alna ma alqawmin zalimin to daga yanzu ba zancen tsoro kuma wama wala antum tahzanun kuma ba za ku yi bakin cikin wani abu da kuka bari a baya ba saboda Allah ya riga ya tsirar da ku to idan muka duba wa alal a'raf sai aka ce rijal nan kuma wa nada ashabal a'raf rijala da ya kamata za a fassara rijal waccan a fassara ta da rijal wannan to amma ba haka ba bai ma kamata ba saboda ka'ida a yaren larabci shine idan mutum yana magana sai ya faɗa maka kalma to da ta sai kawo maka kalmar gayan ta babu alif da lam a jikinta mana suna kun san kala biyu akwai sunan da in aka faɗe shi ka san me ake ka san wanne ake ne akwai kuma wanda idan aka faɗe shi sai an ƙare maka bayani za ka gane wanne ne to ya ake ake gane cewa da an faɗi suna an san kowanne ne ko dai ya zamto dama suna ne ba ga magari suna ne na gaskiya na yanka profa suna kamar yanzu in zo in ce jibril to kowa ya san ba da muhammadu na kyau ba da zaidu na kyau ko wannan shi ne al'ada yanzu idan na zo na ce port harcourt to an san ba da kano nake ba ba da kaduna nake ba ko kuma ya zanto in sifanta sunan ta hanyar kawo wani bahagon lamirin suna wanda da turanci ake cewa relative pronoun misali in ce gida sai wata jimla wacce za ta yi qualifying gida misali gida wanda ake zaune a ciki to na fitar da gidan da ba a zauna a ciki wannan shi ya kira a ismul mawsul gidan da ake zaune a ciki ko gidan da yake da kaza ko gidan da aka yi masa kaza ko gidan da yake kaza wannan jumlar wanda yake kaza gaba ɗayanta in ka ɗauke ta tana qualifying ɗin wannan gidan ne shi ake kira asila to ko kuma ya zanto nuna shi ta yadda na nuni da nesa to na cire na kusa in na nuni da kusa na cire na kamar wannan gidan hadal bait na cire dukkan gidan da ba shi nake nunawa ba ko wancan gida ko wancan gidajen ko wannan gidajen sannan akan kuma gane suna ta hanyar sa masa wato madanganci abinda da hausa a nahawun hausa muke cewa madanganci shine da larabci ake ce masa at-ta'rifu bil alif wala a sa masa alif da lam wanda a turanci ake ce masa article amma definite article shine kamar ka sa masa the inda turanci misali na ce littafi to wani littafi kowanne ma qur'ani ma zai iya zama littafi exercise book ma haka text book ma haka amma in dai na ce alkitabu to fassararsa da wasu shine littafin na ƙara wata na a ƙarshe to in dai kwana ce littafin to ko dai na faɗe shi a baya ya ce da Allah ka tashi ka siyo min littafi shi kenan da ka zo na ce ina littafin na ƙara nuɗin nan ta madanganci to ka san wani littafi na ke rufarin tu mana wanda ɗazi na ce maka ka siyo mu ko kuma kai tsaye a zuci dama an san wani littafi zan faɗa misali in ce ba ka da hujja akan wannan abin da ka faɗa a musulunci sai ka ce mun aini kwa nake da hujja a buɗe littafin a gani kai tsaye qur'ani muke nufi ba a taura muke nufi ba injila ba wannan shine ka sa alif da lam iftahil kitab buɗe littafin wanne alqur'ani ko kuma yanzu akwai abubuwa da yawa a gaban mu kusa da mu akwai littafi sun ce matsar da littafin ka bani kaza to ka san wannan nake nufi na kusa da ni to shine al-alif wal lam shine ake cewa at-ta'rif bil alif wal lam shine da turanci aka ce zi kaza zi abu kaza to kenan ana iya kawo suna tsuransa ba tare da an sa masa alif da lam ba kuma ana iya sa masa alif da lam to bisa ka'ida ta filosofi na larabci idan dai ka faɗi kalma baka sa mata alif da lam ba sai ka sake maimaita ta dai a cikin content ɗinka a cikin context ɗin kafin ka gaba magana ka sake maimaita ta dai a gyan baka ƙara sa mata alif da lam ba to a ƙa'idar fassara wancan daban wannan daban misali wa alal a'rafi rijal kun ga akwai alif da lam fassarar shi ne akan tozon la'arafi akwai wasu mazaje kai daga jin mun sa wasu kasancewa ba a san ko waye ba sai an yi bayanin su to kuma sai muka muka ce wanada ashabul a'rafi rijal sai mutanen tozon la'arafi suka kira wasu mazaje to shin wannan wasu mazajen na biyu su ne wa'ancan na farko ba su bane saboda ka'ida tana cewa an nakiratu idza udifat ila na kanat ghayra illa in dai ka ga kalma kurma ka ƙara ganin ta ita din ce an ƙara kata kurma to kowace fassara ta daban misali ko da hausa ne na ce na taho dab da masallaci sai na gamu da wani yaro a bakin ƙofa da na shigo masallaci da na fita sai na ga wani yaro ya mutu Shi ne wanda na gani da ba shi bane da dai ban ce yaron ba na ce wani dai na sake mai da shi indefinite to kawai kowane wannan kan ma ka zace na ne ya mutu in ku har ina nufin na ɗazu to ban iya hausa ba ataitul masjida fara'aitu waladan amamal bab falamma raja'tu ra'aitu waladan qad sani تو الولد الثاني ليس limada الولد الأول لماذا؟ لأن الكلمة تكررت نكرة سوى كلمة تعزز نكرة indefinite indefinite to is kowanne da mai yana da zaman kansa yayin da da a ce kuma na yi amfani da ita a definite article na sa mata definite article sai kuma can ina magana na sake maimaita ta a definite article to yawanci ta farko ita ce ta biyu misali kamar in zo in ce انظر ah, ila da walad ban wannan yaron ba alwalad wa nasa aljala ina cikin magana sai na ce fa idza ataita inda alwalad in ka zo wajen yaron to wancan na dazin nake tun tunda dai ta maimaitu kuma kowace na sa mata definite article to da shi nake kawai shi nake referring to ka lura da wannan sosai in ana tafsirin alqur'ani in dai aka faɗi kalma aka sake maimaita ta ka kula ka gani shin da farko tana da alif da lam ko ba ta da shi yawanci in ka gansu dubbin ba su da alif da lam to kowace ma'anar ta daban in kuma yawanci kaga duk su biyun suna da alif da lam to duka ma'ana wacce ta bazin aka maimaita anan to aka yi mix kuma a kawo ta kurma sai kuma a sa mata alif da lam ko a kata da alif da lam sai a maimaita ta a kurma ko to idan aka fara kawo ta ba alif da lam kuma an jima sai aka kawo ta da alif da lam to tunda dai alif da lam din ita ta zuwa ƙarshe to ita ce waccan ne misali a taitu almasjida fara'aitu waladan na zo ba masallaci sai na ga wani yaro falamma kharastu ra'aitu walada qad mata da na fita sai na tarin yaron ya mutu wanne wanda na gani da su shi yasa alma'rifatu idza udifat ila nakirati kanat ayna ula amma da a ce kuma na fara kawo shi ne da definite article din sai kuma na maimaita shi da indefinite article to kuma ba shi ba ne misali أتيت المسجد فرأيت ولدا فلما a رأيت ولدا to wannan na ukun ba na biyun nan ba tunda na kawo ta a ƙarshe akwai shi a ilaikum rasulan kun ga wannan ba alif da ko ba a ce ar-rasul ba shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula rasul din fir'auna shine annabi musa namu kuma shine annabi muhammad sallallahu kaga su kowa daban-daban tunda kalmar ta zo na kira sannan ta ƙara zuwa na kira amma da Allah yake so ya ƙara maimaita manzan fir'auna fa sai ce fa asa fir'aunu ar-rasulu wancan na ɗazin da aka gaya kawo ta ma'arifa akwai inda kuma za a ga ta kalmar ita ce amma saboda ta farko ta zo da ma'arifa ta biyu kuma ba ma'arifa ta zo na kira sai zan ba jin misali wa yau mata ƙomu a sa'atu yi ƙusimun mujirimu na malami su ghaira sa'atu wa yau mata ƙomu a sa'atu ranar da alƙiyama kaga a sa'atu anan shi ne alƙiyama za ta tsaya yi ƙusimun mujirimuna mujirmai za su ringa rantsuwa cewa malami su ghaira sa'a ba su zauna daidai da awa ɗaya ba a duniya kaga sa'a can kiyama sa'a nan kuma awa ɗaya saboda me li'anna fi siyaqi nakiratu udifat ila al-ma'rifa wan nakiratu idha udifat ila al-ma'rifati kanat ghayra al-ula wal ma'rifatu idha udifat ila al-nakirati kanat 'ayna al-ula والنكرة إذا أضيفت إلى النكرة كانت عين الأولى كانت غير الأولى والمعرفة إذا أضيفت إلى المعرفة كانت غير الأولى kana aina kula wannan ka'ida ce a galabiya ba dole ta zama iftiradi mutarida ba amma dai tana da daɗi ga wanda yake yawan bibiyan nasi wani lokacin aka shiga su ɗani da saɓani wajen istinbati to ana amfani da wannan ka'idar sai kaga an iya gano me ake nufi to ai ɗazu an faɗi kalmar a duba me ta ɗazu an gane ta ɗazu eh to a wani yanayi ta zo to yanzu kuma fa ita ce da aka wani ta fito amma a wani irin yanayi sai a kalla sai a gane shi za a riskar da ita da ta ɗazu ne ko za a ba ta hukuncin ta ba. to anan kun ga wa ala al-a'raf rijalun sune al a'raf ko wa nada al a'raf rijalan sunni yan wuta nakira udhifa ila nakira saboda ka kana ghairal ula kowace zaman kanta take shi yasa aka samu a cikin athar a faɗin Allah subhanahu wataala inna ma'a al-usri yusra wa inna ma'a al-usri yusra kaga yusra ta zo su bi na kira al-usr ta zo su bi ma'arifa to kenan al-usr tsanani guda ɗaya ne shine yake maimaituwa yusr kuma kowanne daban shi yasa aka ce lan yaghlubal usru yusraini bayan da za a yi tsanani ɗaya rinjaye sauki biyu a waje ɗaya an faɗi sauki biyu tsanani ɗaya tunda wannan an ce al'usur yusra al'usur yusra to tunda yana da alif da lam shine da ya maimaitu wancan kuma tunda ba shi da alif da lam kowanne da an gane ko to sai fadan Allah subhanahu wata'ala wa al a'rafi rijalun wa al a'rafi rijalun me yasa to mazaje aka ce to ina mata suke da wannan malamai suka ce ashabul a'raf gaba ɗaya ba mace duk maza ne dukkan su maza ne a ashabul a'raf ba wata mace saboda ubangiji wata ala yana cewa wa 'alal a'rafi rijalun kuma lafazin rijal jam'insa shi eh, jam'i ne na rajul rajul kuma shine zakarun minan nas namiji a cikin mutane shine rajul wanda suka ce a'a ya kamata a ce wa alal a'rafi rijalun dinnan hadda mata a ciki tunda ai akan samu mata waɗanda suka cika sifar da aka faffada a kirce su ne asabul aram to amma malamin suka ce gaskiya a'a ba a taɓa samun inda aka yi amfani da lafazin rijalun kuma wai ana nufin mace ba hadda mace a ciki da dai ne asali ita ma kalmar ƙaunin ɗin tana nufin maza kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'u kaga kenan qaumun daban nisa'un da kada mutane maza su yi izgiri da ba'a ga mutane maza yan uwansu don watakila bayanan mazan su fi su a wajen Allah kuma kada nisa'u mata don a gaya maka cewa qaumun dinnan an nisa'u lasna la lasna dakhilatin fi umumin mumin ba dai an samu mawaƙa masu ma suna bambancewa kamar yadda aka samu a cikin baitin Zuhair ibn Abi Salma da yake cewa wa ma ajri wa sawfa ikhalu adri a qaumun alu hisnin am nisa yace wa ma adri ni ban sani ba wa ma ikhalu adri kuma ba ma na jin zan sani a ƙaunin alih alu ismin au wani an dangantin ismu su wa mazaje ne ko mata ne kaga a ƙaunin ma'ana a rijalun sai dai kuma nassin alkur'ani kuma ya nuna cewa akan samu mace a cikin ƙaunin din kamar ya ba mu labarin malikatu saba queen of sheba wannan matar wacce ake ce mata bilqis mutumiyar annabi suleiman kenan alaihi salam lokacin da ta zo annabi sulaiman da ya ce ta shigo wannan fadar kasar ta shigo ƙarshe dai wa saddaha ma kanat ta'budu min inna ha kanat min qaumin ita ma tana cikin ƙaumin mutane kafiri to amma rijal wannan a takan zo ne akan lafazin maza dai wasu sun ce an samu ayi larabawa suna cewa rajulatu da ma'anar wato mace rajulun kuma na anan namiji to amma dai wannan shahun ne yufka wala fasu alai to fadin Allah subhanahu wataala wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifuna kullam bisimahum قالوا ما أغنى wa جمعكم وما كنتم تستكبرون ما أغنى عنكم جمعكم na الدنيا yawancin taro ba lallai ne zanto yana da amfani ba shi yasa in kana kan tabarki na gaskiya kakka tsoro wai dan saboda mutanen da kuke tare da su akan tabarki ba su da kai ne kawai kai kokari abin ya zama gaskiya in dai har ya zama gaskiya ko kan kankantar mutanen ranar alkiyama kun ji gashi abin da ake cewa ma an ankum jambukum kuma yawanci al'kur'ani bai yabi yawa ba kamar yadda bai kushe yawa gaba ɗaya ba in an yabi yawa to za ka samu inda aka kushe yawa tabbas akwai inda aka yi yawa sullatun min al-awwali akwai mutane da yawa cikin mutanen farko da za su shiga aljanna amma yawanci ba wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'asharan jinni qad istakbartum min al-ins ranar da za a tashi su sai a ce ku aljanu kun ku mutane yawa aljanu shedanu kenan wa ma aktharu an-nasi walau harasta bi mu'minin yawancin mutane duk yadda kake so ba za su zama mu'mini walakin aktharuhum la ya'qilun yawan yawan su ba su da hankali wa kasirun minhum fasiqun mafi yawancin su fasikai ne haka manzara sama ya ga mana ya yi kankanta ce cewa mutanen ba su da yawa kuma suna da alheri yadda yake cewa ya ce da biyun wa ma'ahu rajul kakan samu annabin da mutum ɗaya ne yake biye da shi wani biyu wa ma'ahu na wani annabin ma mutum biyu ne suke biye da shi suka imani da shi saboda haka a tarihi yawa ba kasafai ba koyaushe yake zama yana da alheri ba duk da cewa akwai inda yake da alheri manzala sama yake cewa na sanu ku haihu ku yi aure ku ha haihu da yawa domin rana alkiyama zan yi alfahari da yawa Allah ya sa muna cikin da an sama zai alfahari da su da zuriyarsu shi yasa samau a cikin waka sai yake cewa ayyuna anna adidun anna qalilun adiduna fa qultu laha innal kirama qalilun وما ضرنا أنا قليل وجارنا كثير وجار المكثرين قليل وضئيل ترى إيمانا تنا أي بتامتي وموبا مليوا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل سينكي تيمة أي مدى ما متاني نجي من يمتاني ذاك غباس ليوا تو سنة يا أبو kada ka sanya mu suna cewa ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbiruna lalle yawan ku bai amfana muku komai ba da kuma irin isgilin da kuka sun ce kuna yi to ranar alkiyama duka abin da arna suke wa musulmai a duniya na dariya to su musulmai za su zo su rama kun ga a duniya wa idan marru bihim yataghamazu in suka wuce suka tarar da ne sai su dinga musu ba'a suna suna musu isgili wai zan kalabu ila alihim in suka koma gida in kalabu fakihina sai su koma suna suna jin daɗi suna jimtsewa suna cin kayan dadi da kayan marmari suna dariya wai za a in suka ga mu ne kalu inna haula illa dallu ne su dinga cewa wannan ai batattu ne Allah ya ce wa ma usilu alaihim hafizin ba ku tura su akai su kula da su ba fal yawmal ladina amanu to ranar alkiyama kuma su ma mu'minan min kuffari yadhakuna su ma za su rama su wa dariya alal ara'ik yanzuruna suna kwance akan da su suna kallo arna ko su sa ido su ga har tsungubar kufaru na kan ya faruna suna ganin shin an saka wa arna da irin sakamakon da ya dace da abin da suke aikatawa ko kuma suna zaune yanzuruna suna kallo Allah ce to duba ga gani har tsungubar kufaru na kan ya faruna ba an saka wa arna da irin abin da suka kasance suna aikatawa ba to gashi nan anan ma za su musu ba agna ankum jam'ukum وما كنتم تستكبرون نعم نعم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة من فسرائه wayannan su ne kuka rantse cewa Allah wata ala ba zai musu rahma ba sai Allah ce to udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun ku shiga aljanna ba hauki a tare da ku ba kuma za ku yi bakin ciki ba na'am ونادى أصحاب أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ألا يكسب هذا أصحاب النار wannan darasi na goma sha bakwai kenan sai su ma ɗan wuta su ce da ɗan aljanna an afidu alaina min alma'i ku taimake mu mana dan Allah ku ɗan kwarawo mana wani abu na ruwa aw mimma ba ko kuma ku taimaka mana da wani abu ko da ba ruwa bane cikin abin da Allah ya azurta ku da shi qalu sai yan aljanna su ce inna Allah harrama huma ala kafirin ai Allah ya haramta a ruwa inda abin da ba ruwa ba ga kafirai ba dai ku kun zama kafirai ba ku koma can ku je ku ta kafirci ku sha kafirci a cikin wuta alladina takhadhu dinahum sune waɗanda suka rike addinin su su kafiran lahawan wargi wala'iban da wasa wa gharratkum alhayatud dunya arzikin da suke da shi da daɗi na rayuwar duniya yau ya su Allah ce fa yau mana sabu to mu ma a yau zamu mu kyale su ne banza da su mu ko ogo da su kama na su ta a yau mihim hada kamar yadda suka yi ko ogo suka yi banza da tattali domin haɗuwa da wannan ranar tasu da ake azabtar da su kuma za mu musu haka ne wa ma kanu bi ayatina yajhadun saboda musanta ayoyinmu da suke yi to wannan babban bala'i kenan da zai faru ga 'yan wuta za su dinga cewa a fido na min alma saboda haka dalilin da zai sa a saka musu da wannan sakamakon abin da suka yi a duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin wani abu irin wannan da zai faru tsakanin wani mutum da shi da wani a aljanna a cikin suratul safati a ran makarantu mana wa indahum qasiratul tarfi'in عندهم قاصرات الطرف عين نعم كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون can na baydun maknun fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalu qala qa'ilun minhum inni kana to anan debate za a yi da ɗan wuta da ɗan aljanna malaman tafsiri suna suna kawo wata kisa amma bata inganta ba isra'iliyat ce cewa wani ne suka haɗa kamfani da shi da abokinsa suka tara kuɗi masu yawa suka suna da gonaki suna da abubuwa da yawa na abubuwan rayuwa to shi sai ya musulunta sai dan uwan nasa yake musulunta to shine sai dan uwan nasa yake masa ganin wawa mahaukaci to sai ya zanto shi kuma da ya kama tafarki madaidaici sai ya zanto wancan din sai ya dinga bin tafarki na gwangwajewa da jin daɗin rayuwar duniya sai sai katon gida ya zuba kaya na ni'ima shi kuma sai ya ji nawa ne kuɗin wannan gidan nawa ne kayan ni'ima sai sai abubuwa na na abu sai ya sadaka da su sai ce ya ubangiji ni na sai gidan lahira da wannan shi tun da ya sai na duniya sai ya sai kuyangi sai sai kaza shi kuma sai tattalu kuɗi irin wannan sai ya bada ce ya ubangiji ni kuma na biya sadakin hurul ain haka suka yi ta yi to shi kenan har sai ya zanto shi wannan musulmin sai ya talauce ya zan fatara ta same shi ba shi da komai to shine sai ya dawo ƙarƙashin wannan abokin hulɗar tasa ya ce yana so ya ɗauke shi aiki riga masa aiki yana biyan sa shi ne ya dinga wulakanta shi yana ce masa sai dai in ya kafirce to sai ya dage wai akan musuluncinsa bai kafirce ba sai suka mutu to da suka mutu sai shi ya shiga aljanna to suna cikin aljanna ne sai yan aljanna suke ta tattaunawa kai ina abokin aikin ka ne ya bi shigo aljanna ba sai ce to ko yana wuta ko za mu roƙa a nuna mana shi mu gan shi a wuta ya ce a to shi ne ƙala ƙa'ilun minhu sai ɗaya daga cikin sai ce ya in ni kana li kare. akwai wani aboki na wanda tare muke a duniya sai Allah ya ce min a innaka al musaddiqin yana cewa shin kai yanzu gaskatawa kai da Allah kai yadda da sakamako ba wata ranar tashin alƙiyama na ai za mituna أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما kawai kuma mutum ya kuma sai a ce wa za a tashi mu domin sakamako qala hal antum muttali'un qala hal antum muttali'un sai ce to jama'a ko za ku zo mu leka mu ga wannan dan wutan mu gan shi mu ga wayanar da suke toyawa faqala bara'ahu bi ja mu ba da mu ba to shi sai ce yana so a gwada masa shi sai a hasko masa shi fattala sai ya je kafara ahu sai ya shi fi sawa'il jahim a cikin can cikin wutar jahannama ana masa azaba sai ce na rantse da Allah saura kiris ni ma ka halakar da ni ولولا ولولا نعمة ربي لكنت من المحسنين ba da Allah ya yi min ni'ima ba da ni ma yanzu an kawo ni wuta tare da kai amma Allah ya taimake ni ban yi imani da kai ba to shine sai juya ce to dan Allah a taimake ni da dan ruwa mana tunda ka ga rayuwar nan da muke a duniya ka ga ni tausayi ne da kaza da kaza to amma waccan kisa bata inganta ba sai dai batun cewa za a tattauna tsakanin dan wuta da dan aljanna gashi anan kuma gashi a cikin suratul a'raf an gane ko to sai su dinga cewa ya ubangiji a taimake mu da dan wani abu afidu alaina min alma afidu saboda tsabagen hadama afidu a kwararo mana ruwa a fayadan shine ruwa idin ga malala yana zuba min alma na ruwa aw min ma razaqakumullah ko kuma abin da Allah ya azurta ku da shi wasu ka ce a nan audin bi ma'ana a ba mu ruwa a ba mu abin da za mu ci saboda haɗama wasu kuma suka ce a'a yana nufin a ba mu ruwa a kwararo mana ruwa mu samu mu sha saboda ruwa ya fi komai sanya mutum a cikin bala'i in yana buƙatarsa shi sa imamul qurtubi a nan ya yi istinbadi karkashin wannan ayake cewa da wannan za mu fahimci cewa kyautar ruwa ita ce kyautar da tafi komai ka samu mutum a lokacin da yake cikin jikin kishuwa ka bashi ruwa Allah ne kaɗai ya san ladan da ya kawo in su hadisai wasu inganta wasu kuma wasu malamai sun yi magana akan su karkashin tafsirin wannan ayar aw ma razaqakumullah ko daga abin da Allah subhanahu wataala ya azurta ku da shi sai su ce inna ma harramahuma ai Allah ya haramta abincin da kuma ruwan alal kafirina ga waɗanda suke kafirai to saboda kafircin da suka yi ranar alkiyama ma ba za a ba su ruwa ba ba za a ba su ruwan rahama ba amma fa za a ba su ruwa irin na azaba dan Allah ce wa in yastaghithu wa in yastaghithu Allah ce in sun nemi tanyo da agaji sai a taimake su da ruwa wanda yake kamar ruwan mugunya wanda idan suka sha shi yana ɗaya musu fuska su Allah ce bi isa shara Allah ya ce tir da abin sha irin wannan ruwan kuma makoma ta munana ita zama ita ce wuta haka kuma Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa iska min ma'in sadidin yatajarra'u za a shayar da shi da ruwa mai mugun zafi irin na ruwan ciwo na rauni haka za a dinga basu gashi tafashashe kuma ya tajarra'u haka za kwankwada masa shi wala ya kadi yusiru ba zai kuma iya haɗiye abincin da wannan ruwan ba haka dan wuta zai zauna a ciki Allah subhanahu ta'ala ya ce fasharibuna alaihi min alhamim سائمون عليه من الحميم نعم فشاربون شرب الهيم نعم هذا نزلهم يوم الدين an abincin na wuta sai kuma su kora da ruwan zafi ruwa ne na zafi wanda ruwan zafi baya kosarwa to amma shi ma na shurbal him haka za su dinga sha irin shan raƙumi mahaukaci hin jam'i ne na haiman haiman kuma shine raƙumin da allazi usiba bida'il huyam wanda cutar kishirwa ta same shi cutar kishirwa kuma wata cuta ce ma'abota raƙuma sun santa in ta samu raƙumi kawai gwanda aje a harbe shi ma kawai saboda yanzu inda za a kafa masa duro zai shanye a ƙara masa wani zai shanye sai kuma ya dinga hauka yanzu yana jin kishirwa shine da'ul huyam kenan kamar yadda majnunu laila yake cewa yaquluna li da'ul huyam asabahu wa qad alimat nafsi makana shifaiya ce suna sun kallon kamar mahaukaci wai wajen su ce mun wai cutar huyam ita ce ta kama sai ni kuma na san inda zan je mun warke shi laila yake so da ya ga laila kuma da ya warke to da'ul huyam kenan to fasharibu na shurbal him Allah ya ce hadha nuzuluhum wannan shine farkon saukar da za a yi su yau madi rana alkiyama nuzul ba ko in yazo da me ake fara saukar sa galibi da ruwa to an ce nuzul shine liyafa ta farko kamar in ba ya zo a tare shi a kawo mai dan ruwa a kawo masa dan dabino dan shayi ko gahawa a dan kawo masa yan fruits kafin nan da awa ɗaya kuma an soke abin yanka an yanka an dan gasa hantar an kuma yi abinci a kawo masa wannan shine nuzul to amma saboda bala'in da za a yi wa ‘yan wuta sai aka kira ma wannan azabar da suna nuzul kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce jahannama ma inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula to da haka in kare na mutum ma sai ka in zaka sauke shi da abu na masifa ma sai ka ce masa nuzul wa inna idhil jabbaru bis sayfi na ja'alna al qana wal murhafati ko wal murhifati lahu nuzula yace mu idan jarumi mai taurin kai ya kawo mana farmaki ya bakunce mu ja'alna alqana wal murhifati lahu nuzula sai mu sauke shi da goran mashi da kuma takubba masu rawa kaga nan ba liyafa bace to za a ba su ruwan amma bayar wadda za a yi musu ta wulakanci inna allaha harramahuma wannan ruwa na jin dadin Allah ya haramta shi alal kafirin suwaye kafiran alladhina ittakhadhu dinahum lahawan wa la'iba su ne waɗanda suka riƙe addininsu ya zama lahawan wargi kafiri baya rabo da wargi shine kaɗe-kaɗe shine raye-raye shine komai dai wai just to enjoy your life they know nothing but enjoyment how to enjoy your life don't disturb me I'm enjoying my life to shi kenan go and enjoy your life kuma da za ka zo ka ba da labari ranar alkiyama lahawan wargi kenan wala'iba da kuma wasa duk inda wasa yake arne yana nan duka duba kwallon kafa yadda arna suka bata mahimmanci fiye da fiye da yadda baka duk duniya ba wani taro da ake taruwa a cika irin taron kwallon kafa ka je kaga saboda bala'i ana ware dubban wurare kawai na makafi wannan tiket ne ba za a siyarwa da kwandishin na farko na asewa da mutum wannan tikitin sai ya zama makaho aka ce saboda da ce kada su ma a basu a baya saboda su ma ko ba komai dai su mesi suna taka leda su ma suna sauraron su ko ba komai ana fassarawa a iya cewa yanzu gashi nan yayi daidai waje kaza ya ce eh masha Allah tabarakallah ga ga Cristiano Ronaldo ga Messi ga waye da sauransu su ma su ji daɗi in ka kula su dai ayi wasa ga fifa nan yadda take da tsaro da kariya da komai wanda shugaban kasar fifa kamar shugaban kasar duniya ne yan ƙwallon ƙafa a ko'ina suke akwai haɗin kai an ba su dama su haɗa kansu baƙi ma ɗan afirka idan dai har ya samu ya kai wannan matsayin to a lokacin yana tafiya ma da tsaron da ake ba shi da kuɗin da ike samu da komai saboda harka ce da arna suke santa sannan duk abin da zai sa a wasan ya ɗore ana nan ana yin sa duk shekara sai an sai kafar da tafi kowace matsayi a duniya wacce tafi kowace zura kwallaye a cikin raga ko ba haka bane ba golden boot da ake ake abin nan in ka ji donation da ragowa arna suke taimako ne fa mun an zo an ce a taimaki manara tv ayi kaza ba ma yi sosai ba sosai muke ba zai ga sai ana bibiya ana abin nan amma su can kamfanin adidas in ka ji millions of dollars da yake infaki duk lokacin da za a yi world cup bayan shekara hudu kamfanin puma kamfanin coca-cola kamfanin breweries in ka ji billions of dollars da ake tarawa a asusun fifa ai ba wai gwamnatin america ce ko waye isra'ila ma ina ma ka taba ma jin isra'ila ko ma ko ma zagayen farko sun taba ficewa ne a kwallon kafa ai ma make su ake yi nan take to amma dai kudin zuwa wa yake tafiya zuwa ga iyayen gidansa yake tafiya wanda abin da suke so kenan in an zo an yi tafifa ta duk duniya kenan wannan gasar cin modar duniya wanda adadin jama'ar da suke bata aure suke zauna suna kallo suna jira sai kuma a zo a yi kuma gasar cin hodar afirka mu tamu kenan bagage masaki mu zo mu zauna mu ta shan takaici dama mu da mun shiga fitar da mu ake yi alhamdulillah rabbil alamin ba ma kaiwa ko ina in kuma addini kake yi saudiya sai a ci su takwas ba wanda ake ci goma irin saudi arabia <laughs> ko a nan dai ana nuna maka bambanci da sun tazo shi wancan da ya tashi daga ga sunansa usama wani aka tare shi ma aka tade shi ana maka shi da ƙaraya ga sunan musulmi ne da shi to ai ƙwarƙwalla sai armi malam su suka iya da mata su ci ba wai an ce a haramun ba ce ko arnanci ba ne amma inda wasa yake nan arni yake idan karta ce za ga arna sun fi kowa iyawa in drought ne in komai ne amma abu na kirki za ga ba su cika iyawa sosai ba to shi sa ba abun alfahari ba ne don ka kware a wani abu na shaikana a kula sosai wannan babi ne na ikhbar ba babi ne na faɗar hukunci ba magana hukuncin kwallon kafa wannan wani abu ne daban malamai sun yi maganganu sun ware abin da ya halatta a yinta da kuma kallanta sun kuma faɗin mu'uzaminta kuma haramun ne duka abin da zai shagalar da kai gaburan tafarkin Allah to wannan ittakharu dinahum su gaba ɗayan addinin su lahawan wa la'iba wargi ne da wasa ba su da komai sai wannan har yanzu za ga arne in an yi mutuwa ya yi kiɗa in an yi haihuwa ya yi kiɗa in abin alheri ya samu ya yi rawa in abin sharri ya faru shi ma ya yi rawa saboda ya riga ya saba to shi yasa mu ma wasu a cikin musulmai sai su za su kwaikwaye su in ana taro za a yi murnar haihuwa annabi a zo a yi rawa a yi kiɗa in wani abu ya faru a ɗauko 'yan kiɗa da rawa kuma ibada ma a ce za a zo a yi rawa to don Allah aka ce za a yi rawa a ibada yanzu yaushe kuma za a je a ce da waɗanda ba su kyauta ba a ina ne to kuma kiɗa zai haramta babu kenan haka ne lahawan wala'iban shi mumini ba haka aka san shi ba mumini rayuwarsa an santa da jiddiya duk inda za a ga mutum ya yi abin da girmansa zai zube to wannan da wahala in imani amma ban ana kiɗa in ka taɓa game yadda ake yin kiɗa a masallaci kaga tsoho yana taran gaji malam abin gwanin ban dariya in baka saba gani da gemunsa kaga ya tashi yana tarerayen mutane yana yana ta jujjuyawa kamar yadda kasan dai ana yi a alaguwar abubuwa na disco da sauransu wa ratum alhayatid dunya alhayatid dunya rayuwar duniya ta ruɗe su saboda jin daɗin duniya sai suka zaci cewa kaman ba za ta gushe ba wa ratum alhayatid dunya falyawma nansahum yau zamu manta da su to yau za mu manta da su amma ba wai mantuwa ta cewa mun gafala ba domin ubangiji wata ala yake cewa qala fa ma barul balul qurunil ula ilmu ha inda rabbi fi kitabin bin yadhillu rabbi wa la su bani wata ala baya mantuwa to amma fal yawma samu bi ma'ana na natrukuhum wa min an-nasiyu ko an-nisyanu ma'anarsa shine kyale abu da kuma barin abu mutum yana sane sai ya bar shi kama na su liqa a yawmihim kamar yadda su ma ba wai sun manta da alkiyama ne kyale ta suka suka kisi mata tanadi wa ma kanu bi ayatina yajhaduna saboda abin da suka kasance kuma suna yi na musu da ayoyin walaqad fas walaqad jina bi kitabin fassalnahu ala من هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء

alqur'ani mai girma fassalnahu mun yi bayani daki daki a cikin sa mun ba su labarai mun faɗa musu abin in suka yi na alheri ga abin da za su samu in suka yi na sharri ga abin zai gamu da su fasannahu ala ilmin a bisa ilimi hudan wanda shi wannan alkur'ani shari'a ne ga duk wanda ya bi shi ba wanda zai taɓa yin alkur'ani kuma ya kauce wa hanya wa rahma kuma sa'an nan rahama ce ga dukkan wanda ya bi shi ya kaunin wanda mutanen da suka yi imani suka yadda da Allah to ne rage a yi imani hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi kaza da kaza gashi an gaya muku to sai ku in kuka yi kaza za ku shiga aljanna in kuka yi kaza za a sa ku a wuta to Allah ya gama nasa fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wila to me suke jira ne ba abin da suke jira kuma sai wai azabar da aka ce su ganta kuru-kuru ai illa an yaba alaihim ma wa'adahum rabbuhum ayana wa huwa ta'wil ta'wil shay'i shine wuquhu fi ainil waqi' abin ya faru a zahiri in an gaya maka wannan theory kenan tawilin shine practically yazo ya faru to su jira suke yi sai azabar ta zo tukunna sannan za su ga wai annabi da gaske yake ko ba da gaske yake ba hal yanzuruna illa ta'wila ba wani abu suke jira ba illa jira suke yi ya yaqul ilaihi amru bi ma'ana suna so su ga aqibatul amri wa man ladhi sayaqa <laughs> Allah ya ce yawma ya'ti ta'wilu to ai za a yi ba ba wani. domin ranar da fassara abinda manzon Allah yake gaya muku abin da ya zo a cikin alkur'ani ranar da abin zai zo a aikace to a ranar ne ranar kin dillanci ya kulun lazina nasu waɗanda suka bar aiki da abin da ke cikin alkur'ani za ka ji suna cewa oh rja'atu rabbina bil haqq manzanni fa sun zo mana daga ubangijinmu da gaskiya amma muka kibin su mu karɓa. fa Allah min shufa'a dan Allah akwai wanda zai zo ya sa baki ya zame mana tsani a wajen Allah ya cece mu a tserar da mu daga halin da muke ciki aunu rabbi ko kuma wanda zai sa baki a dawo da mu duniya yanzu mun farga fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal mu ko mun yi alƙawarin in muka dawo duniya abin da muke aikatawa a duniya a da na kafirci ba za mu sake aikata shi ba abin da zai faru kenan Allah ce kada sai ruwan kusa to ai sun cuci kansu sun tabar da kansu sun sa kansu sun yi asara wa dhalla anhum ma kuma abin da suka kasance suna kaga suna dangantawa Allah subhanahu wataala dhalla anhum ya bace gaburan su ba za su same shi ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul an'am walau tara idh wuqifu ya ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين da za ka ga lokacin da kafirai ifu ifu alan nari sanda aka tsai da su a wuta akan wuta kafin su shiga za a shigar da su ana ta saƙe su an iza su za su tafi sai su dinga cewa ya rai ta na nuraddu ina ma dai a mai da mu duniya kula mu zibu bi ayati rabbina mun rantse ba za mu ƙara karyatawa da ayoyin ubangijin mu ba wani kuna min almu'minin mun yi rantsuwa za mu zama cikin mu'minai Allah ce bal badalahum ma kanu yufuna min qabl abin da suka kasance suna ɓoyewa a da yanzu ya bayyana a gare su walau rudu Allah ce da za a dawo da su din la'aru limanuhu an da sai sun sake dai abinda aka hana sun sai sun yi wa innahum lakadibuna Allah subhanahu wa ta'ala ce ƙarya suke yi makaryata ne ba wani abu da ba wani abu da za su yi na imani na inna rabbakum Allah inna rabbakum alladhi khalaqa في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في بعد إصلاحها ودعوه خلقا وطمعا إن Allah subhanahu wa ta'ala ce inna rabbakum Allah lallai rabbakum ubangijin ku wanda yake kula da rayuwarku yake raya ku ya halicce ku kuma yake tsara muku komai shine Allah Allah ba ku da wani ubangiji wanda yake kula da ku kuma shi ya halicce ku in ba Allah ba alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wanda cikin ubangijin takarsa da allantakarsa shine ya halicci sammai da kasai a kwana bakwai kwana shida fi sittati ayyamin kwana shida ya fara ranar asabar ya gama ranar lahadi kwana shida ke ya fara ranar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar ya gama ranar juma'a ya fara ranar lahadi ya gama ranar juma'a kamar yadda hadisi ya tabbata tare da cewa zai iya halitta su cikin kittawa da bismillah fi sittati ayyamin sannan bayan ya gama halitta su sun mastawa alal arshi sannan kuma ya daidaita akan al'arshi bayan wannan halittar da ya kuma cikin sifofinsa shine ya daidaita akan al'arshi irin daidaitar da ya dace da shi shi Allah yughshil laylan nahara Shi ne yake shigar da lokacin dare cikin lokacin yini sai kaga daren ya fi yinin tsayi kamar yadda in yi so kuma sai ya wato lokacin yini sai ya dawo da shi dare sai kaga kuma yinin ya fi tsayi ya tulubuhu hafifan sai kaga idan Allah subhanahu wata'ala ya shigar da daren cikin yini sai ga ya tulubuhu daren yana neman yini. hafisan wato da gudu cikin lokacin cikin sauri ba tare da gajiyawa ba haka Allah yake ba jinkiri Allah ya ce da dare tafi ka je ka riski ni sai maza maza ya riski in ya ce da yake tafi ka riski dare shi sa haka ake juyawa wani lokacin ka ga dare ya fi tsayi wani lokacin ka ga yini ya fi tsayi washamsu wal qamaru washamsa kuma Allah subhanahu wataala shi ya halicci rana wal qamara kuma ya halicci wata musakharatin bi amrihi wash-shamsa wal qamara wan nujuma kuma ya halicci wato ainihin taurari ko kuma ka ce wash-shamsa wal qamara wan nujuma rana da wata da kuma taurari dukkan su musakharatin ababan hurewa ne kuma suna kankan da kai suna biyayya ga ubangiji bi amrihi da umarninsa da kudurarsa da control ɗinsa da juyawarsa ala ku saurara lahul khalqu duk wani abu da aka lissafa da wanda ba a lissafa ba Allah ne ya halicce shi wal amru kuma gudanarwa halittar ta Allah ce kuma mallakar da gudanarwar din na Allah ne tabarakallahu rabbul alamin Allah ya bunƙasa sunansa ya ɗaukaka da yake ubangijin ta da kai baki daya ulu rabbakum ku roki ubangijinku tadarruan kuna masu kankan da kai daga cikin ka'idojin addu'a kenan ku kankan da kanku wa khufiya sa'annan kuma ku yi a domin ya fi kusa da wato khushu'i udu rabbakum tadarruan wa khufiya ubangiji yace inna innahu la yuhibbul mutadi lalle Allah baya son masu huce gona da iri da ƙetare haddi lokacin addu'a su dinga ɗaga murya suna ta tuma kamar suna kiran wanda yake ba mai ji ba masani ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha sannan kada ku yi banna a ban kasa ba'da islahiha bayan Allah ya gyara kasar ko kuma bayan kasancewar ta gyararriya wad'uhu kuma ku bauta wa Allah khawfan wa tama'an kuna masu tsoron azabar Allah wa tama'an kuna masu tsammani da kuma kwaɗayin samun rahamarsa inna rahmatallahi lalle rahamar Allah qaribun kusa kusa take min almuslimin ga mutanen da suke yin ibada da bauta tsakanin su da Allah kamar Allah yana ganin su suna kyautatawa to wannan darasi na 20 da na 21 kenan darasi na 20 cikin aya ɗaya yana tabbatar mana da tauhidi tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya kadaita Allah da ibada da kuma kadaita shi da danganta masa dukkan abin da ya halitta sai kuma darasi na biyu shi kuma wato yana yi mana bayani akan shar'ancin yin addu'a da kuma ladubban yin addu'a da haramcin yin banna a ban ƙasa wanda wayannan sune ne insha Allah ayoyin da za mu shiga tafsirin su gadan gadan inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard insha Allah a karatun mu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh